الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل da رياض الصالحين riyadu أبو بكر imam yau insha Allah za mu yi darasi na saba'in da shida wata satin da ya gabata na saba'in da biyar ne sai muka manta an karfe saba'in da mu ko saboda haka darasi na saba'in da shida yau za mu yi kuma za mu tashi babu nasihati wato babin da ke bayani akan nasiha na an ce nasiha ba wa'azi kawai ake nufi sai dai wa'azi yana da cikin nasiha umarni da kyakkyawa aiki yana daga cikin nasiha hana mummunan aiki yana daga cikin nasiha amma bai takaita akan wannan kawai duk wani abu da za ka yi ka amfani dan uwanka sunanka nasiha in ka masa adalci ka masa nasiha idan ka kame sharri ka gabarinsa ka ka masa nasiha kamar ihsani kamar kyauta ka masa nasiha in ka ba shi shawara mai kyau ka masa nasiha duk wani abu na kai. sai sa suka ce nasiha kalma ce jami'a kalma ce da ta tattaro abubuwa da yawa wanda ma wasu malamin suka ce a larabci babu kalmar da ta tattara abu da yawa ko ma'anar abubuwa da yawa kamar kalmar nasiha sai sa suka yi mata tarihi da iradatu lati da kairi khairi iyadaka lil hazm maqbul iradatu jumlati da kairi da iyadatan لحد المنصوب له wato rufin jumla na alkhairi rufin alkhairi mai yawa don tattaro ribon wanda ake yi wa dande ya samu wannan ribon ya samu waɗannan alkhaira da duk wani nufi na alkhairi da kai wa wani to kai masa nasi ko da irin abu kuma ko ko gyara masa shukuta kai ko rage masa hanya kai a mota ko mai menene sunan ka nasiha a larabci sai dai al'ada ne an ce wani yayi nasiha mu al'adan mu to sai zama ya yayi wa'azi to wa'azi ma haka ne nasiha ne shi ma gargadi nasiha ne imam nawawi yace qala ta'ala ubangiji ta'ala ce inna innamal mu'minuna ikhwatun al-ujra ubangiji ta'ala yace mu'minai yan uwan juna ne innamal mu'minuna ikhwatun mu'minai yan uwan juna ne a nan ana nufin yan uwan juna ne a addini da wajen girmama juna addinin ku daya kuna kuna da yan uwantaka ta addini na musulunci sannan kuma kuna mutunta juna kuna ganin alfurman juna ba za ka zubda jininsa ba ba za ka kwashe wanda dukiyar ba sai da haƙƙi wannan ne yan uwantaka ba ana nufin yan uwantaka ta nasaba ko ta dangantaka ba a yan uwantaka ta musulunci ta yadda za ka ji lallai shi na naka ne dan uwanka ne ba za ka so wani shirya same shi a matsayin sa na musulmi don uwan za ka so masa alkhairi za ka ga darajar darajansa za ka girmama shi za ka haɗa kai da shi don ci gaban addini ko ci gaban rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kama kal jasad al walid idha ishtaka min udhun ada ala rusal al jasad bil umma mu'minai wajen da wajen wato tausasa wa juna da wajen nuna soyayya wa juna kamar jiki guda ɗaya idan ta ga ba da lafiya sauran gaban sai su dume da zazzabi da rashin bauchi na nan a dunkule suke kamar yadda jiki kake tun dunkule wuri daya duk inda aka taba za ka ji sauran jikin ma ya tabu to haka mumine ya kamata su zama an taɓa wani an ba. wani yanzu sai ce al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan ba ba'dahu ba mu'mini da mu'mini kamar kamar gini ne shakin sana karfafa shashi gini da wani bangare ya rushe sai daga sauran bangare ba yana bukatar rushewa yana haɗe kuma yana haɗe to haka mun kuma ne zai taba don wanka to kan mata ba wannan ita ce yan uwantaka ta ta musulunci wanda ita danko ne na zumunci wanda ya fi irin na dangantaka don na dangantaka yakan yanke wani lokacin idan aka samu sabanin addini idan kai musulmi ne kana da wani da ba musulmi ba shi ke nan dangantakan ku tayin idan ka mutu ba zai gaje ka ba shi ma ya mutu ba za ka gaje shi manzara kuma ce la yarisu muslimul kafira wa da kafirul muslim musulmi ba a gajin kafuri kafuri ba a gajin musulmi kuma za ka iya amfanin ba a lahira ba za ka iya tuntunsa ba ko kamar wani amfani ko da addini bai hada ku wanda nufin ka fi suri fada a musamman bai da rukun yau ma wanda ya tattara alu na musa kawo babu dangantaka za ta mai suna so yin wantaka ta musulunci ta fi tabbata akan kan yin wantaka ta ta jini daidai idan dan uwa na jini shi ma musulmi ne da kuma sai zama zumuncin su zama biyu ga na dangantaka ga kuma na addini to wannan duk yana nuna mana lalle mu rike kan mu ta musulunci inna man mu'minuna ikhwatun mu'minai yan uwan juna ne ubangiji ta lafiya wa aslihu baina akhawaykum ku yi sulhu a tsakanin yan uwan ku suna da wani yana kokarin kashe wani to dukkanin su kuma yan uwan juna ne ko da suna kokarin kashe juna وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما haka ce jama'a biyu daga cikin mu'minai idan suka nemi su kashe juna ku musu sulhu kaga da wanda yake son ya da wanda aka kashe da wanda yake kashewa duk sunan su mu'minai Allah abace kuma yake fa man ufiya lahu min akhihi shay'un ittiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi duk wanda ya kashe dan uwansa sai aka masa abuwa. riba ya kashe shi ba ma ta ce masa dan uwansa ne shi wanda ya kisan dan uwan wanda ya kashe ne musulmi ne ya zai kashe wani amma Allah ta'ala yana cewa wanda wanda ya kisan dan uwan wanda ya kashe ne kuma har yanzu dai akwai dan uwan zumunci na musulunci tsakanin da shi akwai wannan yan kan, ko da dai ya kashe ɗaya ko sun kashe juna wannan yan kan tana nan duk da wannan laifin da ya duk da ta'addancin da ya wata kuma yake yana maka karfi na wannan dangantaka hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim manzon ma yake la hasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la hasasu wa la najashu wa kunu ibadallahi ikhwan muslimu ikhwana المسلم أخو المسلم لا يظلمه kafa bil mar'i ithman an yahkira aqwa al muslim manzon sama ce kada ku yi hasada wa juna domin hasada tana rusa yan wataka in dai ba ka son dan uwanka ya samu alkhairi za ka rusa yan uwantaka ke in ma wanda ake so ne ka masa nasiha ka so masa alkhairi mutum yi tare da kar ku yi hasada manzon sama ce kar ku yi hasada wala ta ba ka kar ku ki juna don kiyayya yana rufe yan wata sannan kuma kada ku dinga binciken sirrin juna ko kai ka bincika da kanka ko ka sa a ba wala ta jin da su ka ce da Allah ka dinga wa me ya wani me halin wani wani ya dinga maka bincike sirrin wani, don ka aibanta shi kada ku yaka wala ta hasa so kar kai binciken da kanka kai ma don ka gane sirrin wani ka gane aibin ka kada ku yi wani yana ka samu jasus wala ta jin da su wanda za a tura shi wani bincike sannan wala na da shi in kai bincike ka gano aibin mutum ai sai ka ji kuma ya faɗi a ran sai ka ji darajar ta ta abu ka ta bincike ka har ka gano cewa ya taɓa cutar wani ko ya taɓa yin gina a baya sai ka ji kawai ko za ya taɓa yin zata sai ka ji kawai ka ta da ruwa zuciyanka to aka ce karfi wajen bincike abin da ya bayyana maka ya bayyana shi ya yana yi amma da can a baya yi wannan Allah ya ce masa haka Allahu a sar Allah ya ce abin da ya wuce maza kuma ce wala ta shi kar ku yaudara a wajen ciniki da yaudari dan uwan ka wajen kasuwanci don ka bugi hancinsa in ya gane ka yaudare shi ne ka bugi hancinsa sai ji ba a kan ba ka haɗa baki da wani yanzu yana ta sai ka haɗa tsada don shi ya saya da tsada ba sai ya zai yi ba sai ya tafi sai ka sayar masa da wannan farashin ko kasa da haka alhali ka buganta ta ne haɗin baki kokari in yi ji labarin kayi wannan shi kenan adawa ta shiga tsakanin kare shi me yasa aka hana yaudara a kasuwanci domin yana jawo gaba yana rage yan kuma ta kasance haka nan yaudara a dukkan mu'amala haramun a dukkan mu'amala da shi to sai za kuma sai ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku kasance ya ku bayin Allah yan uwa yalgawani yan uwan juna ku kasance yan uwan juna da ku yadda ku wani abu wanda yake nuna babu yan uwantaka to wannan yan uwantakan kuma wanda za ta sa soyayya tsakanin musulmi ita ne za ta kai su aljanna kuma yadda ba za su haife wallazi nafsi biyadihi لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم عشوا السلام بينكم na sai da wanda raina yake hannunsa ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun so juna bari muna muku abin da in kun yi shi za ku so juna ne yan wata kan kenan ku dinga yada sallama a tsakani assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum kafiri shi ne aka ce ka fara masa sallama in ka ga musulmi dan uwan ka ba kamar sallama ba ko ka zo wurin ba kamar sa ba ka rusa yan wata ka rufe yan wata saboda haka musulmi yan uwan juna ne ku ji tsoron Allah ku gyara yan uwan ta sai sa karshen ayan wani ta ce wattaqullaha la'allakum turhamun ku ji tsoron Allah don a tausaya muku sai sai ka tausaya dan uwanka ka ji ubangiji ta da ni tausayi inna ma yarhamullahu min ibadihi rahama wanda Allah yake tausayawa daga cikin bayan su ne masu tausayi الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض yarhamukum ma fi sama masu tausayi su ne wanda Allah ta ala ke jin tausayin su ku ji tausayin wanda suke sama ya ku ji tausayin wanda yake sama abin na wanda suke ƙasa da ku wanda yake sama zai ji tausayin ku shine ubangiji ta ala ku ji tausayin na ƙasa na sama ji tausayin ba na duk wanda yake rayuwa a bayan duniya ka ji tausayin su ba ga wani kare ya ji tausayin sa ba ma ya shiga aljanna ya ji tausayin kare Allah ya ji tausayin sa ya zafa kawo ce ma duk da akwai sabani namiji ne mazinaci ko mace ne mazinaci amma fi rai da ya kawo ce mazinaci ta ji tausayin kare ta ɗiba masa ruwa ya sha saboda kishirwa Allah ta ala ya gafarta mana to ku tausaya wa naka har dabba ya ka tausayin ta za ta samu ladan in kana tausayin al'umma sai Allah ta'ala ya ji ya ji tausayin ka amma in baka ji tausayin wani ba kai ma ba za a ji tausayin ka wani ita ce yan wata ne sai ce wa qala ta'ala ikhbaran an nuhin sallallahu alaihi wa sallam wa ansahu lakum al-a'raf suratul a'raf yace Allah ta'ala ya faɗa ikhbaran an yana ba da labari dangane da annabi nuhu ina cewa wa ansahu lakum ina muku nasiha al'umma ina muku nasiha wato nasiha shine ne shine ikhlasun niyyati wato tsarkake niyya wajen mu'amala da jama'a shi ne na su ta samar da al'adu shi ne tace nono nono a tace a cire duk wani abin da ya gurɓata a samu gare-gare da shi ne a asalin kalmar annus to ko da haka ina maka nasiha ma'ana ina so maka alkhairi tsakanina da Allah ne ikhlasu niyyati bi shawa'ib al-faqr fi al-mu'amala kalka niyya daga dukkan wani abu na barna a mu'amala idan ka dawo mutum mu'amala tsakanin ka da Allah to kana da nasiha ke kana masa nasiha to annabi dole ya ce wa kuma sa ina muku nasiha sabani wanda yake musu algush ko in kana yi wa dan uwanka algush a mu'amala ka cudanya masa mai kyau da marar kyau to baka masa nasiha ba baka mu'amalance shi da ikhlasi a cikin suratu hud ubangiji ta lati ya nuhu nan ma hita ne na wato kissan abin da ke faruwa tsakanin annabi nuhu da jama'a bayan ya musu nasiha ya musu nasiha mun sani annabi nuhu shine farkon manzo wanda aka fara shi ba shine farkon annabi ba amma shine farkon manzo awwalur rusul manzo da aka fara aika zuwa ga mutane yayi musu wa'azi to da duk mutane suna kan fikira suna kan addinin Allah da ikhlasi da tauhidi sai a zamanin annabi nuhu aka samu masu bauta wa gumaka to sai aka aiko shi zai mutu gashi zai mutu wa wa'azi su dina bautan goma da lada mana da mana da da wajju da suwaru ya hutu da nan sabo duk gaba da da ya hutu duk gaba da wannan ba abun bauta wani goma kan su mutane ne bayan Allah na gari suka mai lafiyar da mutumin su suke bauta musu bayan su to da ta mutu nasiya ya ta mutu sai suka ce ya nuhu kan abin da ya nuhu kan ya dalkana فأصبحت جدالنا فأتنا بما تعلمنا إن كنت من الصالحين suka ce ya nuhu mu kana ta jayayya kana ta kace kaza ka ce ai kaza mu fa ka yawaita mana jayayya wato yana hana su bautan gumaka shine yana jayayya da sai suka ce to abin da kake faɗa na azaban nan zai sauka idan ba a yi bi ba a bi ka ba to ka zo da shi in dai da gaske take wai azaban ta sauko musu kawai inda gaske yake su ba za su yi imani da shi to azaba ba hannun annabi nuhu take ba to da aka sai ce musu inna ma ya'tikum bihi Allah in sha'a wa ma antum bimu'min ai wannan azaban Allah ne zai zo muku da ita in ya ga dama ko ba za ku mai ba ba za ku gajiyar da shi ba ba za ku kuce ba wato azaban ba a hannun ke ba duwani wani annabi haka ne manzon sama da kafare suka ce masa ya zo musu da azaban sai ce ba a hannun sai ke ba gaya musu ba a hannun ke ba tana hannun Allah in ya ga dama zai azabtar da ku mai ga dama ya kyale ku akwai lahira kuma ku ka kubuta daga azaban duniya ba ku kubuta daga lahira ba to sai ce musu wala yanfa'ukum nuski in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un sai ce to ni fa nasiha ta ba za ta muku amfani ba ko da na nufin na muku nasiha shi ne an an sahara ku an saura an an sahara ko da na nufin na muku nasiha nasiha ta ba za ta muku amfani ba idan ubangiji ta ala yana son ya bada ku ina so ya bada ku domin Allah ta'ala shi ne mahalicin ku kuma zuwa gare shi za ku koma wannan kwashe kinan in Allah bai nufi mutum da shari'a ba duk yadda kai da ka shari'a ba karka daga hankalinka manzon kuma ta yi yana daga hankalinsa idan wani bai shiga musulunci ba ya yi nasiya ya nasiya wani ya ki karɓa sai wani da ta'ala ana shi wannan daga hankali sai da kwada Allah ka ba shi un nafsa ka ala asari illa yu'minu bi hadha al-hadith karka karka halaka da kanka don ba su yi imani da qur'ani ba karka da karka da kai wa ma da rasul ila balagh kai da sabon shi ne kawai to duk kokarin ka sai Allah ta'ala ya tusa musu imanin kafin su imani to amma wannan ayan da yace wa ansahu lakum ina muku nasiha ta suratul a'raf kuma farkon ta laqad arsalna nuha ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaykum adhab yawmin akhir bangini ta Allah ya mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutane da yake musu ya ku mutane na ku bauta wa Allah ta'ala shi kaɗai ba ku da wani an bautan in ba shi ba shi kaɗai ne kuma ina tsorace muku azaba ta wata rana mai girma saboda haka kenan in bauta wa Allah ta'ala shi kaɗai in ba haka ba akwai ranar ƙin dillan ita ce ranar kiyama kuma ni ta'ala zai azabtar da ku da wutar da hannu duk wani annabi da ya zo aka yi cewa ku bauta wa Allah shi kaɗai ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت mun aiko manzo a cikin kowace al'umma ku bauta Allah ta'ala ku nisanci dagutu dagutu shine kullu ma hawila min duni duk abu da ake bauta wa Allah saboda ba kowane annabi wannan nasihan yake amma suna karɓa ne kaɗan ne suke karɓa kuma galibi manya-manyan su ne masu tawaye wanda suke da shugabanci a cikin al'umma biyar ce ta Allah ta ce qala al mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dalalin mubin shikenan sai manya manya mutane sai suka ce ai muna ga duka cikin mutane ba bayyane shugabanni da masu kuɗin da manya manyan jagororin suka ce kai mu ba gani muke ga cikin mata wannan tauhidi da kake cewa a zo a yi wa mutane bata haka nan dukkan wanda ya kafurce Allah ta'ala to dama yadda zai yi da a wani tauhidi shi ne ya ce maka bata ne don ba da wata hujja da zai iya rusa ka da zai ce maka bata fir'auna ma haka ma kun illa ma a rawa ma a jikun illa sabila ne ba ina hango abin da ba ka gani ba bi musa ina kiran ku akan bana ne ni kuma ina kiran ku akan shirya in ji Wani wai shirya ko sai zo yana kiran ka akan bata wai shi ne ne to shi yasa dukkan wanda yake kan tauhidi ko sunnar magana akwai malamai masu da'awa zuwa ga aƙida ingantacciya zuwa ga tauhidi a ban shirka suna kira mutane zuwa ga sunan mazarma sai ka samu wasu yan bidiyoyi kuma wanda shirka su suke zuwa mutane a kai kuma da bidiyoyi da wanda yin gajewa ai wannan batattu ne kan kai da za su ɓanta kai wai na su ne ne to sai malamai suka suka suka yi karin magana duk wanda halinsa irin wannan yana kan fata kuma yana cewa yana faɗa mutane a daina karɓan wa'azin wanda yake kan shiriya wanda yake kiran mutane zuwa ga daidai ɗin shi kuma yana cewa shi daidai yake kiran mutane zuwa gare shi da zai su ce tsara fir'aun mu'ai fir'aun ya zama mai wa'azi da ya ce wa ma ahlikum illa sabila shi kuma haka sai za ce tsara fir'aun mu'ai fir'aun ya zama mai wa'azi duk wanda yake kira kan bata to kamar irin wa'azin fir'auna ne fir'aun ya zama mai wa to haka su wa'annan suka ce wai annabi nuhu yana yana cikin bata ka duba fa annabi Allah ba amma wai ba tace ne shi wai haka suke cewa maimakon su kawo hujjoji da za su rusa dalilansa ina ba su da shi sai su kawo wani a cikin bata yake amma annaban Allah da haƙuri me yace qala laysa li dalalatun walakin ni rasulun min rabbil alamin yace ni ba ba ba ba ce wani ni manzo ne da wajen ubangiji ta kaga amsa cikin ruwan sanyi kenan babu fada kenan ko bai ce ma ku ne kuke kan fada ba a yace ni ko ba ba ce wani ba na kan mata ni zo ne da wajen ubangiji ta da wani hikima ce ku ne kaza ku ne kaza ku ne kaza wata za ka iya kamawa a faɗan a babin mujadala ne to sai ce musu shi ba a tabbata menene yake yake uballigukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa ana min allahi ma la ta'lamu shine wannan aya ta uballigukum risalati rabbi ina isar muku da sakon ubangiji na ko kuma sakonnin ubangiji na nake isar muku ni ba nawa bane abin da nake faɗa muku Allah ne aiko ne ga ku. sannan wa ansahu lakum ina yi muku nasiha wa ansahu lakum ina yi muku nasiha wato ina so muku alkhairi shine ma'ana ina muku nasiha ina so muku alkhairi ina so muku ku tsira daga azaban Allah ina so muku rahmar Allah sannan wa alam min Allah ma la akwai abin da na sani dangane da al'amarin Allah wanda ku ba ku sani ba Allah ta'ala yana da wutar jahannama idan baka yi imani ba zai kai ka a ciki za ka da ruwa akwai azaba da ya ta da duk wanda ya kafurce wa manzanninsa na san abin da ba ku ina muku nasiya ku imani ku imani amma duk da haka sai ka kaga ba sa imani wannan shine nasiha ka tsoron mutum akan alkhairi ka hana shi wani abu na shi ne ka da nasiha ka kafa kowane musulmi yana buƙatar nasiha shawarwari masu kyau da sauransu ما يتي وعن هود صلى الله عليه وسلم وأنا لكم ناسه عمين الأعراف cikin suratul arab dai Allah ta lana fada dangane da kissan annabi hud da shi da jama'a yake wa ana lakum nasihun amin ni ne mu da sai hali kuma a cikin sai annabi hud ya aiko shi zuwa ga adawa ne wanda suka fi kowa kangara suka fi kowa girman kai fa amma adun fa tasbaru fil ardh fa qalu man ashaddu minna quwwa suka girman kai suka ce waye mu karfi ولكن واجب الإيمان والسنة تنفق هو أخرف من الله تعالى أعلم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشخص منهم هو سؤال هذا يعني كيف يمكن تقدمه وما في حلقة في كفية ولا تقرروا أن نبنوه حيث يجب الإيمان to sai musu nasiha yake wa ana lakum nasu ni mai muku nasiha ne wato mai so muku alkhairi ne cikin abin da nake umurtan ku da shi na bautan Allah ta'ala shi kadai da kuma barin ka. wato da nake ce ku bauta Allah shi kadai ku bar bautan gumaka to ni fa mai so muku alkhairi ne ne ma'ana wa ana lakum nasu ni mai nasiha ne a gare ku mai so muku alkhairi sannan kuma Aminu amintacce ne akan isar da saƙon Allah da nake yi da kuma nasiha da nake ba ba ba mun tuma ne ba kun sani tuntuni ina cikin ku ba na karya ba na halinci amincicce ne dukkan annaban Allah amintattu ne kowane yana da siffar amana in ka zargi wani annabi da ha'inci ka huta kuma tun kan ya zama annabi amincicce ne a cikin al'umma manzana ta kuma su suka sa masa laƙabi da al'amin Sai yana shekara talatin da biyar kafin a aiko shi da shekara ne wanda ba wani abu da suka taba ba ce za a zo da addini masu kace ma jarrama alaika idan kanka ba mu jarrabe ba mu jarraba ka da ƙarya mu zai mu ka sani a kanka gaskiya ne inda muka jarraba ka sai muka kai mai gaskiya ne to shi yasa yace shi fa amintacce ne kuma sun kuma. amini kuma shine as-siqatu alama ma'tumina alai Sika amintacce akan abin da aka ba shi da ma'ana to duka annabawa haka su wannan farkon kristan ubangiji ta alaƙi wa ila a aqahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun Allah Allah ta'ala yake ya aika annabi hud ko ya aika wa adawa dan uwansu annabi hud dan uwansu a dangi sai ta ya ku mutane na ku bauta Allah ta'ala shi kaɗai ba ku da wani an bautan in ba shi ba afala tattaqun ba za ku ji tsoron azabar Allah ba ku yi imani ku ji tsoron azabar Allah kama mai suka ce kada lalina kafaru min qaumihi da la naraka fi safahatin wa inna la nadhunnuka min al-kadhibin sai kafuran suka ce masa mu ba muna ganin ka wawa ne kai haka suka ga annabi nan ko muna da son ƙarya ne sai ga na wawa ne sai kafuran ina da siya na wa'azi kuma Allah ne ya aiko shi ba wai rigiman sa bane ko garajen sa yasa zai yi dole ne isa da zakon bayan da iya amma yanzu suka ce kai kuma muna ganin ka kana da wauta wauta kake cewa ba kuma muna da sun ma ƙarya kake ba gaskiya kake yi ba ba san gaskiya kake ne ke ba قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم nasuhun ali an san irin ta annabi ne yace mutane sa laysa bi safahatu bi ba ni da wauta ni ba wawa bane sai dai ni manzo ne da wajen ubangiji tare wanda ya aiko ni isar muku da sakonnin sa ina isar muku da sakonnin ubangiji na ne kuma wa ana na nasihun ali ni ina so muku alheri ne kuma ni amintacce ne ba kwa tuhuma na da hadisi ko da bayyana shi ke nan iya hakan ke nan bai ce kuma wawaye ne ko wani ku ne wawaye ta ce ni ba da wata ba ni da wata ba sun sani ƙarya ta kai amsan nan da ya ba su cikin ruwan mani ta shi to ka zama mai nasiha mai nufin alkhairi duk wani mai wa'azi sai ya zama mai nasiha wa'azinsa zai amfani menene ma'anar mai nasiha mai so wa mutane alkhairi ba kawai kai kana son ka zartar da jama'a ba ne kawai Ba jira a kan da wani kata kata ka kunya ta su ka tozartar da wannan ba na biya ba a so musu alkhairi kake ka jira a kan wani ma alkhairi ke so kana so ya fahimci gaskiya ya fahimci gaskiya don ya samu tsira gobe tsira shirya muke nufi ba wa kan ba ta kuma ba sannan kuma dole ka zama aminun amintacce kamar yadda annabawa Allah sallallahu alaihi wasallam da kai ba abin sai na nasiya ta ka wata ka maka ruwa da zaran ka ce ta kai ruwa da da wani kaza ka kai ba shi ne ka za ka zama ka zama karyaci wannan mahaici to daga nan mutunci sai ta zubewa ka to duk abin da zaka ka faɗa ko gaskiya ka faɗa ma sai zama akwai shakka a ciki akwai masu wa'azin da aka musu shaida da karya masu da karya da haɗin kawai dai ya saurare ka dai kawai amma dai maganan ba ta samun zuciya saboda da akwai tuhumar da ake ma na rashin gaskiya da halaci to shi sa annabi nuhu annabi hudu yace wa ana lakum nasihun ni ina so muku alkhairi kuma kuma sun sani sai dai su sannan kuma amincicci ba ni da ha'inci kun sani to idan ya zama kana wa'azinka alkhairi kake so mutane kuma kana da amana me zai hana mutane su karba me zai hana amana tuhumanka da ha'inci da ƙarya da kuma cewa kawai don kanka kake da'awan ba don gyaran al'umma ba don wata bukatar ka to ina kuma za ka yi daraja ina za ka samu karbuwa da cewa a jinka samun samu a ina za amma za ka iya samun masu sauraro saboda su yi dajiya ko wata wani ba amma ba don dai su yi aiki da shi ba akwai shakka a cikin al'amari so ubangiji subhanahu ta'ala yana gaya mana cewa annabawan Allah amintattu ne kuma masu nasiha ne wa mu masu nasiha a amintattu sai imamu zai yace wa amma hadith amma hadithai fal awwal na farko an abi ruqayya tamim ibn aus ad-dari tamim ibn aus dari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala ad-din an-nasiha قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم وانا حديث امام ابن الوحوش حديث لقى ابو رقية شيني تميم بن عوف الداري الداري لقى بن سكر تنين دفع كثير أبنى ذو تنين كاتمة الداري تنين الداري رضي الله عنه ألا يتدش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من ظن الله صلى الله الدين النسيح الدين نسيح لي قلنا سيدة بيتك لمن قواهي قال لله نسيح لك الله ولكتابه نصيحة لك لكتاب الله ولرسوله نسيح لك من ظن الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين نسيح لك شواغبان المسلمين وعامتهم هم نسيح لك تكفر مسلمين ما قواهي rawan mutum imam da rawaito shi wannan hadisin shahararre ne da yana cikin arba'a na hadisi sai dai fahimtar ma'anar san kuma ba shahararre ya bar su da yawa kawai an fassara maka haka addini nasiha ne ga Allah to yaya kaga nasiha galibi yadda mutane ka ɗauka wa'azi ne to Allah zaka yi wa Allah wa'azi ne zaka yi wa Allah nasiha ai baka kai kanka ba to amma in ka fahimci kalmar nasiha a bayanin da ne tsazun to za ka fahimci me ma'anar nasiha ga Allah domin kalmar nasiha maka ce ita ce iradatu jumlatul khairi lil mansuhi lahu nufin alkhairi ga wanda kake yi wa nasiha to idan aka ce nufin alkhairi shine nasiha to ubangiji ta'ala yana da haƙƙi a kanka idan ko ka nufi Allah da alkhairi dole ka bashi wannan haƙƙin menene haƙƙinsa ka bauta masa shi kadai Sai ka sa masa abokin tarayya to ka masa nasiha ne ɗalibai shi da alkhairi ba ka zalunce shi ba don in kai wa Allah shirka ka zalunce Allah ka ga baka wannan shi a baki a tadri ma ya mu'adu a tadri ma haƙƙun lahi ala al'ibadi wa ma haƙƙun ibadi ibadi ala Allah an ya abudu wa la wa haƙƙun lahi ala al'ibadi Allah ya azuba man la shirku bi shi ka ga su ake mu'adu ka san haƙƙin Allah akan bayan Allah da haƙƙin bayan Allah akan Allah yace Allah da manzon sa sallallahu haƙƙin Allah akan bayan su bauta masa shi kaɗai kada su masa shirka to idan ka bauta Allah shi kaɗai ka yi imani da shi ka bauta masa shi kaɗai to ka masa nasiha idan ka ɗauko abinci ka ba wa ka irin wanda ya dace ka ciyar da su ka musu nasiha idan ka ba su wurin kwana irin wanda ya dace gwargwadon ƙarfinka ka musu nasiha idan ka musu tufafi wanda ya dace ka musu nasiya ka mutu mu'amala mai kyau ka musu nasiya wannan duk haƙƙin su ne ka ba su wa ashiru na bin ma'ruf to haka nan dukkan wanda ka ba haƙƙin sa ka masa nasiha to me ma'anan addini nasiha ne addini ba wa kowa haƙƙin sa ne nufin alkhairi ne ga kowa haka ce suka ce to ga waye nasiha sai aka ce ga Allah kenan ka yi imani da Allah ka bauta masa shi kaɗai kar ka masa shirka ka masa da'a kar ka tsaba masa to shi ne ka yi masa nasiha kaga Allah shi ba a wa'azi a nan ba za ka ce ka masa wa'azi ba sai in mutum ne kuma za mu zo kan wani addini nasiha ne ga Allah ma'ana yi wa Allah da'a ne da bauta masa shi kaɗai da ƙaurace wa masa da ƙaurace masa shirka yi masa shirka kar ka masa shirka ka bauta masa shi kaɗai wahdahu la sharika lahu masa da'a kar ka saba masa ka girmama shi ka daraja shi ka ji tsoron sa ka masa nabiya ne tsoron Allah ma yi wa Allah nabiya ne da bin nufin alkhairi ne mun fahimci nasiha wa Allah ba wa'azi wa Allah ba imani da shi da yi masa da'a da girmama shi da daraja shi da bashi haƙƙinsa to sai kuma aka ce wa rasulihi kuma addini nasiha ne wa kitabihi kai ko nasiha ne ga littafin Allah nasiha ne ga alqur'ani ya za ka wa qur'ani nasiha shine kai imani ne in kai in kai imani da alqur'ani ka masa nasiha ma na ka fi alkhairi wa alqur'ani ne wanda ya kafirce alqur'ani bai wa qur'ani nasiha kai imani da shi sannan kuma ka bi shi karka saba masa abinda qur'ani yace kai kai abinda ce ka bari ka bari shine nasiha wa alqur'ani sannan kuma ka daraja Alƙur'ani ka girmama shi don maganan Allah ne sannan ka dinga karanta shi don ka samu lada ka tsaya ka fahimce shi kai ta dabburin sa kitabun anzalahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab an farkar da shi don a tsaya a fahimci ma'anansa don a wa'azantu da shi ka ɗauki wa'azuzzukan da suke cikin Alƙur'ani, daga kai masa nasiha kenan domin ka ba wa ƙur'ani haƙƙinsa ka ba wa qur'ani haƙƙinsa sai aka ce wajen da rasulihi kuma nasiha ne ga manzon Allah ta sama sannan ma kaga ai kalman wa'azi ma ba ta shigo a nan ba me ma'anar nasiha ne ga manzon Allah shine imani da manzon Allah ne da yi masa da'a da rashin saba masa da son sa da girmama shi da daraja shi da kare masa sa da mutuncinsa da rashin cutar da shi to kaga ka ba manzon Allah ta kuma haƙƙin sa kenan ne kai masa nasiha ka yi imani da shi kana yi masa da'a a gaskata shi cikin dukkan abin da ya bada umarni da duk abin da ya bada labari sannan kana jin nauyinsa kana kare masa darajansa kana sunsa kana tallata sunnansa da addininsa to ka masa nasiha wanda ko ya kafurta manzala ko ya karya tashi kaga wannan bai yi wa manzala sama nasiha ba bai masa adalci ba wato kalmar nasiha za ka iya cewa adalci ma kawai idan ka yi imani da wanzan sama ka masa adalci in ka yi imani da Allah ka masa adalci in ka yi ba ka zalunce su to sannan wa ya'immatil musulmi. kuma addini nasiha ne wa shugabannin musulmi na kai idan dai mai addini ne za ka yi wa shugabanni nasiha mene nasiha shine ka musu da'a don abu mace ka ka musu da'a abin wallaha wa wasu da wani amr daga za ka yi wa shugabanni da sannan ba za ka musu tawaye ba jin nasiha ne a gare su sannan ba za ka an giza mutane yi musu gore ba in ka yaka ba kai musu nasiha ba ba za ka sa ƙiyayyen mutane a cikin ƙiyayyen shugabannin a zukatan mutane ba in ka yaka ba kai nasiha ba za ka rarrace su wannan wasu muhimmancin bi shugabanni shugabanni don addini ne zo da shi manzo kuma yace alal barki muslimi a samu a ima a ahabba wa kai ma lam yu'mar bin ma'siya wa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a wajibi ne mutum musulmi ya fi ji maganganun shugabanni kuma ya bi in dai ba sabon Allah ba ne in ko sabon Allah ne babu ji babu da'a ba sai musu da'a nasiha ne a gare su kamusu musu nasiha ka musu da'a ka musu gore sannan kuma ka girmama su ka daraja su ka nuna wa al'ummarsu muhimmancin daraja su da girmama su saboda in babu shugabanci ba abu da zai la yazuhu nasu qawlan la tarata lahum wa la yi idza al'umma. dole ne ya zama akwai shugabanci don shugabanci wa gabanin ku ba musu biyayya to za a samu matsala sai in sun ce a sabawa Allah sai a ce a wannan kafa kai sawa saboda la ta'ata li makhluqi shi ma sai da tsari ba za ka saba wa Allah da ruka ya samu yardan wani ba kowa ne to sannan kuma da yi musu wa'azi da umurtan su da ke kawon aiki da hana su mummuna ga wanda zai iya shi ma nasiha ne a gare su ka ya musu nasiha to anan kaga kalman wa'azi za ta fito ke da gargadi idan Allah ya tsara kai kana da kalma da za ta ji a wurin su ko kai malami ne ko wani shugaba ne wani dattijo ne daga shugaba yana abin da ba daidai ba sai ka masa nasiha ka masa gargaɗi ka masa wa'azi ka teji tsoron Allah ka umarce shi da kyakkyawan aiki ka hana shi mummunan aiki kaga ka masa nasiha ke banda da wa'incan na da'a da sauran su. sai kuma wani ammatin musulmi na ko ammatin daga magarin musulmi kuma gaba ɗaya da dukkan musulmi wai da ba shugabanni ba su ma addini nasiha ne a gare su to me ma nan tafiya ne a gare su shi ne su ga ba za a ce ga musu da'a ba ba za ce ka yi imani da su kowane abu akwai nasiha nasiha ga musulmi wa'azi ya shiga kuma da ke shin aiki ya shiga hana mummuna aiki ya shiga sannan kuma da taimaka wasu da dukkan hanyoyi na taimako ina bukatar shawararka ka ba shi shawara ka da ina bukatar ka na dukiyarka ka taimaka masa ka masa bai da lafiya ka gaishe shi ka masa nasiya a masa sallama in ka abu da shi ka masa nasiya in ya mutu ka bi ta sallan gawansa ka masa nasiya bai da lafiya ka gaishe shi ka masa nasiya idan wani abu ya faru da shi ka ji ka shiga damuwa ka masa nasiya ka so shi a matsayinsa na musulmi masoyin Allah ka masa nasiya wani amati wa amati musulmi ya buƙaci taimakonka ka masa taimako ka masa taimako ka tsora masa kaya ka taimake shi tsora kaya a motarsa ko a dabbar ko ka taimake shi ya sauka bai da abinci ka bashi bai da kuɗin magani kana da shi da kana da hali yana bi taimako ka taimake shi ka yaye masa damuwa in kana da iko wannan shi ne yankuwantaka ta musulunci kar ka zalunce shi ka masa adalci ka zalunce shi to ba ka masa nasiha ba ka walakanta shi in ka walakanta shi baka wannan siya ba ka ci mutuncinsa in ka ci mutuncinsa ka masa siya ba ka tsare masa mutuncinsa da jininsa da dukiyansa shine ka masa nasiha inna dima'akum wa amwalakum wa arafakum alaikum haram karka taɓa. ka kiyaye masa alfumansa duk wannan nasiha ne a gare shi ka masa adalci ka masa kyauta ta masa ka masa abin da ya dace ka ka masa mu'amala mai kyau shi yasa daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida maza ma ce wa saka san fansahu in ya nemi nasihan ka ka masa ai ba waje zai ce waje zo ka min wa'azi bane ya nemi taimakon ka ce daga alama yana buƙatan agajin ka shawarwari ka taimakon ka to sai ka masa to nasiha kuma sai ta shigo yana buƙatan nasiha nan ma ka masa ka ba shi haƙƙin ka wannan shine ma'anar nasiha addini nasiha ne kuma nasiha ne ga Allah da littafin Allah da manzon Allah da shugabanni da kuma al'umma gaba kowa da irin kalan nasiha tunda nasiha din shine nufin alkhairi da adalci da kyautatawa da kuma kuma da kuma bangaren yadda za ka yi wannan don kai ke wannan to ka fahimci wannan hadisi ke shi ne ma'anar addinin nasiha kunna liman da. لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم حديثان زيارة ما تنهد تشيء أربعون حديث ولا شيء معنا ناجد إن تتني رواه مسلم ما من يروتوش حديث نبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلمين متفق عليه wani hadisi ingantacce ne bukari da muslim suka rawaito shi hadisin daga jarir bin abdullah al-bajali radiyallahu anhu Allah ya da shi kale yace bay'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na yi manzon sa mubaya'a wato na yi hannu da shi na na masa abun nan alƙawarin zan masa biyayya sai ma nan mubaya'a na sallama masa na yi zai zama jagora kai hannu da shugaba ka yadda da shugabancinsa shine mubaya yake to na yau maza su ma mubaya ala iqamin sala akan lalle zan dinga kai da sallah na masa alƙawari zan dinga yin sallah salloli guda biyar khamsu salawat wanda Allah ta'ala ya wajabta wa bayinsa azhar la asar maghriba isha asubaya na yau maza mu baya akan bazan bar sallah ba in ji jarir bin abdullah to in ko ka rika wannan alƙawarin za ka tafi aljanna dan manzo kuma ce kan khamsu salawatin katabahunna Allahu ala jibal salloli guda biyar Allah ta'ala ya wajabta su akan bayi wa man hafaza alaihi wa man hafaza alaihinna kana lahu inda Allah ahadu an yudkhilahu aljanna duk wanda ya kiyaye su yana da alƙawari a yin Allah zai shigar da shi aljanna yace wanda ko bai kiyaye ruwa bai da wannan alƙawari ya dauki alƙawari zai yi salloli guda biyar wannan alƙawarin dukkanin mu mun ɗauke shi mun ɗauka wa Allah wannan alƙawari sun kan mazo duniya ba za mu masa bauta shi kaɗai a zuwa ibada kuma ita ce sallah ibada ta fi kowace girma ita ce sallah idan ta tsaya a addini ya tsaya in ba ta tsaya ba addini ya rushe man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din wanda ya tsaye da ita bai da addini wanda ya bata kuma ya rusa addini ya rusa a saboda haka dole ne ka kai da sabuwa shine alaman musulunci ka alaman addini to yace na yi manzon Allah wannan alƙawari na masa mubaya akan kai da sallah ba zan bata ba wa ita'iz zakati da kuma ba da zakka zakkan dukiya abu ne mai wahala ba wallahi abu ne mai wahala kaga dai daga sallah sai ita a daraja da ƙarfi da wajibi in Allah ya ce wa aqimu salata ya ce wa atu zakata ku ba da zaka amma wallahi da yawa masu kuɗi suna sallah ba sa ba da zaka wanda ba ka tsammani sai daga ba abin da zakan wani cire dukiyan abun yana damun su a zuciyarsu wanda duniya suka sa a gaba zakka ka kasa arba'in ba ka ba da kashi ɗaya idan kuɗi ne amma wai kashi ɗayan nan ka ba da shi ka riƙe talatin da tara mutum sai ji zai iya shi kenan sai ya je lahira sai a narkar da talatin da tara a yi arba'in suka kenan sai a narkar da arba'in din gaba da yi ga masalar a sa ana abarkar da shi الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يغمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم kuma وذوقوا ما كنتم تكنزون duk wanda ba fi da zakala ta ce kamata a bi da azaba mai tsanani kada za a dinga masa lana da dukiyarsa a mai da ita wuta goshinsa sasannin jikinsa bayansa duk a dinga azabtar da shi sannan hadisi kuma ya zo za a mai da ita maciji maciji ya tarin dinga taron da suna ana ma wani kanzu ne duk da ka dinga da ka tara wa ka cire da to kashi sai za ka baya cikin arba'in amma za mu kai ka idan saniya ne talatin ka ba da daya arba'in ma sai za ka baya ka rike ashirin da talatin da tara mutum ba ya galibi ma shanu kan galibi ma masu shanu ba ta fi da wannan nan faɗa ka ce gari ma masu kuɗi ma kan masu shanu yawancin su ba ta cire zaka amma manoma kuma galibi su suna cire zaka shi yasa Allah ya wani ma albarka galibi su suna cire zakka manoma kaɗan ne wanda ba ta cire amma galibi masu kiwo ba ta cire zaka kaɗan ne masu cire zakkan shanu masu kuɗi kuma galibi ƙananan su suna cire zakka ƙananan masu kuɗi galibi masu kuɗi da yawa kuma ba sa cire zaka yi eh, in kuɗin sun yi yawa kana da miliyon miliyon ɗari za ka iya cirewa dubu ɗari nawa ne ka kasa arba'in miliyon ɗari nawa za a cire miliyon biyu da rabi miliyon biyu da rabi suna iya cirewa ba za ka sha wala amma yana kai miliyon ɗari biyar ma miliyon ɗari hudu ka cire miliyon biyar sai mu ce miliyon ɗari takwas ka cire miliyon abin nan a miliyan ɗari hudu ka cire miliyan goma kai miliyan goma sai ji ta masa girma a a zan iya siyan mota zan iya siyan fili kaza zan yi kaza zan buɗe wani ɗan abin nan branch da shi to bari in ta kai miliyan ɗari takwas zai ba da miliyan ashirin sai ji ba zai iya miliyan ɗari miliyan ashirin abin nan miliyan ɗaya miliyan ashirin da biyar sai ji ina bare ta kai biliyan biyu za ka cire miliyan hamsin sai mutum ya ji kashe zai ce maza haka ka dinga sadaka kawai zai dan dinga ra kaɗan kaɗan ba zai da za a ce a je ya ba da dubu ɗari biyar miliyan da shi nan wai yana tamani hakan zai tsaya masa a matsayin zaka ina sai je lahira a yi ta masa lada to masu kuɗin ba suna nan ba ba a jin labarin su ne ai ta zaka ba a koyi ta ko to manya-manyan masu kuɗin da suna cewa wallahi za a sani in kai baka sani wa mutanen garin su za su sani to amma mutanen garin nan nawa ne manyan masu kuɗi wanda baka taɓa jin sun kira zakka ba guda nawa ne waye ka sani ya kira zakka wanda yadda zai riba zakka duk gari na dimeta da yau da zakka ne da asali ka taɓa jin ya kira zakka mutum na cikinsu shiru za ka ji shiru sai dai ƙananan yan kasuwa irin yan kasuwa wanda bai wuce zai buɗe shago ya zauna ya sai da kaya ba ko ni dan ofis ɗinsa ya zauna yana sai da kayansa ba to irin wannan suna suna cirewa galibi amma manya-manyan kafina wani ma bai san iyaka abin da ya mallaka ba bai san iyaka arzikin sa bai san iyaka wani kuma wayo yake yi wai wai na yi wa wayo Allah yana yi wa Allah wayo da shi da ɗan kaɗan zai zo ana rewa dubu biyar dubu goma dubu biyar shi ke da yawan ya cire ba a kashi goma ko bai cire kashi ɗaya ba miliyan goma ya kamata miliyan ashirin ya kamata ya cire sai riba miliyan ɗaya kaga miliyan ɗaya nan a dubu goma goma biyar biyar ashirin ashirin ai mutane da yawa za a ba sai ce ya sai na bidiyon goma sha tara da kenan mutane abin nan ko yi ne ko kwayo ne da miliyan ɗaya shi kenan don su da to ayin ka koyo mutane ba ka koyo Allah Allah ba kai ka koyo Allah wanda duk taimakon addini da kake yi in baka kira zakka ba wallahi aikin banza kake don Allah ba a karɓar nafila sai yi farida wannan farillan ita ne za ta hana azabtar da kai kayi na nafila in ba ka da farilla an kaje lahira aikin ban za ka ce don farillan za a fara dubawa kafin na nafila sai in farillan ka dan samu ɗan matsala a cika ta da nafila amma baka da farilla wa zai saurare ka ko ba abun da za ka yi wa Allah da ji daɗi kamar kam kai na farilla na wajibi وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه haka Allah ta'ala ya ce ba na bai bota min da wani abu da na fi so ba kamar wannan na sa masa na wajibi sai na wajibi zakka ka cire albarka ne dukiyar zagaye Allah ya ba ya mata albarka sai ka kana amfani da ita inda ya dace kai ma ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa amma ba ka wa kam kana cikin damuwa da tashin hankali ko da ibn Abdullah ce na yi wa mazala mu baya a zan dinga ba da zakka duk da wahalar da take da shi na cirewa wani kamar nan za a cire malamin za a cire kudi a wurin Allah ya kawai shi za gara ka kawai kashe kuɗi ma kawai idan idan Allah ya kore maka kuɗi za ka cire zakka wallahi ba za ka ga wahala ba amma ka ga wadan tauri ba wallahi zakka ma ka dinga tunani ka dinga tunani da kuɗi wani mai waya waya ba na mai samu cire zakka ba ga da ma ya zo na ce me yasa wallahi shedan ne kawai malam shedan ne wai shedan ne ka ga da shedan kwana yau to yanzu yana zan iya wa eh, ya zana zakka biyu ta hau kai ke nan ne kwarai kwata hau kan ba abin da mutum yake ba ba wani abu to irin to wallahi ba ka jin daɗin rayuwa ba ka jin dadi. sai ga wata ya shiga wani kunci sai ga bayan da mutunci ma wajen iyalinsa ba wallahi iyalansa ma ya suka sa za su iya gaskiya masa maganganun su zazzage shi su sa masa dokoki wani ma su hana shi shiga gidansa ma bai isa shiga gidansa ba kuma shi ya kawo matar kuma shi ya gina gidan ya kawo ta wallahi bai isa shiga gidan ba ina tsorace da ya gudu wani wuri kwana da kwanaki yana neman sulhu kafin ya zo gidansa don Allah ba ba ba rashin yi wa Allah da'a bane ba kafin da zakka ba dole ka shiga cikin wannan hali ba ina za ka yi mutunci wajen mutane ko wajen Ka ce za ka ce samun matsala wallahi duk wanda yake da irin wannan halin ya je ya yi nazari duk matsalolin da yake samu da damuwoyi da cututtuka da zuci to sababin wannan ne a wajen ƴaƴanka ba wallahi za su maka tawaye ya nemi su kashe kama su ana ka saka kai ka haife su ka biya musu kuɗin makaranta miliyoyi suka je ka sauye suka yi karatu amma wallahi tallahi sai su ana ka saka a rayuwanka baka isa ka ba su umarni da hannu ba ai zama tsoron su ma kake ji rike dukiyanka babu yanda kake saboda baka yi wa Allah da'a ba wallahi da kowa ya ji tsoron ba Allah ta wace yake wa nutfu wa nutfi li kulli kuma na yi alƙawari zai yi wa kowane musulmi nasiha in ji jaribi na Abdullah ya yi wa manzan alƙawari yi wa musulmi nasiha me yi wa musulmi nasiha shine kyautata masa da yi masa adalci kaka zalunce shi ka taimake shi duk ta hanyar da za ka iya na taimako karka masa sharri karka masa kage karka masa karfi in kawai wannan duk baka yi nasiha ba yace to nayi wannan mu baya to kowa ko wajibin sa ne wa musulmi na nasiha ka so masa alkhairi ka ki masa da kai kai masa taimako ta inda za ka iya ka ji kana son ka saboda shi masoyin Allah ne in wani abu ya taba shi kai ma ya taba shi ne an nutfu li kulli musulmi? nasiha ga kowane musulmi wannan hadisin bukhari da muslim rawaito shi hadisin karshe a babin an anas radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi muttafaqun alayh wannan hadisin shi ma bukhari da muslim rawaito shi da anas bin malik radiyallahu anhu Allah ya dace shi ke la yu'minu ahadukum manzala kuma yake imanin ɗiyanku ba zai cika ba hatta yuhibba li akhihi sai ya so dan uwansa ma yuhibbu li nafsihi abun da yake zuwa kansa a san in ka sowa dan uwanka abin da kake sowa kanka ka masa nasiha ne ya sai ma nau ya kawo hadisi a karkashin babin nasiha to wannan hadisi shi ma yana daga cikin hadisan da suka shahara a duniya yana cikin arba wani hadisi kusan kowa ma ya hada har yara ma sun haddace shi to shi kuma tabbata shi ne yake da wahala ba fahimtar ka ba a fahimtar ka kwara fahimta imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so a kansa na alkhairi ko ba wanda zai bai wai na sharri ake nufi a na alkhairi ka so dan uwanka aljanna kamar da kake son aljanna ka so masa wadata kamar da kake son wadata ka so masa daukaka kamar da kake so wa dan uwanka daukaka ka so masa ilimi kamar da kake so wa kanka ilimi ka so masa zo mutumin kirki kamar da kake son ka zama mutumin kirki idan ka kana son ka zama mai tsoron Allah to ku so in uwanka ma su zama masu tsoron Allah kar ka yi murna da farin ciki da sabawa Allah da suke in kai haka baka so musu abin da kake sowa a kanka ba kenan dole kuma sai an ce ka ki musu abin da kake ki ma kanka eh wannan ko ba a faɗa ba amma ya zo a wasu ruwayan hatta yubghiba li akhihi ma yubghibu li wa yubghiba li akhihi ma yubghibu li ya ki ma kansa abin da ya ki ma dan uwa ya ki ma dan sa abin da yake ki ma kansa na sharri shi kuma ba ka son shiga wuta kar ka so dan wanka ya shiga wuta ba ka son talauci kar ka so dan wanka talauci ko jayi ko kaskanci ko cin mutunci duk kar ka so dan wanka wannan idan ka son ka zama mai cikin imani sai kana da irin wannan kira zuciya wanda ba ta da hasada ba ta da kofi ba ta da hikidu ba ta da hindu da sauransu to amma inda ma'anar hadisi yake da iskali ne inda aka samu ta zahu me ba nan ta zahu dan kasuwa ne ko Ana sai da biredi ga wani dan wanka yana sai da biredi ga ma na zuwa zala wuri ba kake son ya saya a wurin ka yana Allah Allah ya sa A ba wurin dan uwanka ba to ka zuwa dan uwanka ko abin da kake zuwa kanka eh anan kan baka zo ba baka zo ba ko kuma wani shugabanci ne wani abu ne na matsayi kwaya mutum ne za a bawa sai kana so shi yana so kaga kana so a baka baka so a baki ke mun bayyana mota ce za a kyautanta kwaya daya ko kai kowa ne sai kaje kana ta addu'a Allah ya sa kai za a bawa kana ka so dan uwanka musulmi wannan wannan kaga baka so ba baka so masa ba sai Allah mu yi kenan inda zamu yi shine mu ce wannan ma'anan ba ta cikin wannan hadisi kwata kwata so da haka imanin ku ba zai shiga wasu ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa idan babu cincirin do da ɗan uwansa akan wannan abu amma idan za ku yi cincirin do kowa yana son abin kuma kwaya ɗaya ne ah, to misali bari maka misali da mata ka je kana neman aure wani ma yana nema kana ta yin alheri kana ta dariya kana mata dariya kana ba ta kuɗi kana ta addu'a Allah ya sa ka aure ta ga wani dan uwanka musulmi kila ya fi ka imani ma shi ma yana son matar ka sani yana neman ta amma kai ma kana nema to duk Allah yanzu zaka so ya aure ta kai kake son ka aure ta to ka zuwa dan uwanka musulmi ko abin da ka so san ka anan wallahi ba ka so ba to amma babu matsala anan an yadda ka so kanka din shi yasa musulunci ya halarta mutum biyu su nemi aure ko uku ko goma ma idan an bawa wani kuma to ba yadda ka shiga ba in an yi wani alkawari za a haura masa nan kuma haramun ne ka shiga amma in dai farkon nema ne kowa da kowa ma ya shigo sahabbai duk sun yi takara akan neman aure duk ba matsala ba to kaga a irin nan inda abun ɗaya ne mutum ɗaya ne zai same shi don ka so wa kanka baka so dan uwanka ba za a ce imanin ka bai cika ba amma abu ne kai za a baka kuma za a iya ba wani ma ana riba zakka dubu ɗari ɗari sai za a baka dubu ɗari zakar ta kai biliyan ɗaya mutum goma za a waye kai ka ji wushin ma duk mai sa wane ai wani bai kamata a ba a wani ba kai ne kawai kake son a ba kai kaɗai sauran a riba to nan imani ka ba cikakke ba ne don baka so a ɗan uwanka abin da kake so a kanka domin ba ka in da zai hana a ba a ɗan uwanka to kaga inda abun ba wai cincirin do ake in abu ɗaya ne lalle ɗaya ne zai same shi in ka ji kana son sa ba ka son a ba ɗan uwanka to ba za a ce ba ka da imani ba kamar mata kenan ko da wani wasu abubuwa amma in dai kowa za a iya bashi kowa zai samu kayi kuɗi suna addu'a ne ka sai Allah ya sa ne ma ya samu wadata to kai mutumin kirki domin Allah ya ce sa ba ta karewa ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan ba matsala ba ne anan lafiya ka so dan uwanka lafiya haka addini da tsoron Allah ka so dan uwanka za a baka a ba dan uwanka kuma bai cutar da naka ba to wannan dole ne a samu wannan a zuciyan kai ka son imanin kai cika amma ba irin wancan misalin da na kawo Allah ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <laughs>